Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu alfa rediyo za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina bahari auna tare da ni zahra aminu fage duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Inda a yau ma sha biyu ga watan Mayu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan kula da tsabtar jikin 'ya'yan mata. Haka yake Amina masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakilar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masaniyar kiwon lafiya inda ta ba da shawarwari akan kula da tsaftar jikin mata musamman ma a lokacin al'ada. Daga bisani kuma muna tafi da shirin kwalama. Sai ku yi ta zobo ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu tsindama cikin shirin ne da garzayawa jihar Kaduna wajen wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwa da ta gayyato mana da za ta gabatar mana. Mai sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare ne da malama Maimuna Balarabe malamar jinya da ke asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Kaduna wato wanda aka fi sani da Barau Duku inda za mu yi tattauna da ita akan al'amarin da ya shafi tsafta. malama maimuna barka da zuwa wannan zaure namu assalamu alaikum so malama maimuna kamar yadda na gabatar na ce za mu tattauna ne akan alamun da ya shafi tsafta tsafta idan aka ce tsafta abu ne mai girma menene ake nufi da tsafta malama maimuna muka ce a kimiyyar kiwon lafiya eh, kiwon lafiya tsafta yana nufin kaman gyara gyara zai iya zama na jiki gyara na environment na muhalli na am gyara dai abin da zai hana cututtuka da wasu abubuwa da yake ba su da kyau su shiga inda bai dace ba to shine ake nufi da tsafta a kimiyyance to menene tsaftan jiki din idan muka gangaro muka bambanta shi da sauran tsaftoci aka ce to a duba tsafta irin na jiki ya ake yi a san cewa eh wannan abin da ake yi shine tsaftan jiki to tsaftan jiki shi yana nufin cire datti daga jikin mutum shi wannan datti din yana iya kawo rashin lafiya yana iya kawo cututtuka da kowane irin damuwa ga jikin mutum saboda haka tsaftan jiki yana nufin a cire datti a kare datti da kwayoyin cututtuka daga shiga jikin mutum zai iya zama na mutum mace ko namiji to sun babbanta akwai tsaftan jikin mace akwai tsaftan jikin namiji akwai datti bayyananne akwai kuma datti boyayye akwai wanda ido ke iya gani kamar yanzu a ce a bawali ko kuma bayan gida duk wa'annan ido na iya gani akwai kuma kwayoyin cututtuka irin na infection da jiki baya iya gani eh, da ido baya iya gani amma suna jikin mutum kuma su iya haifar da illa a jikin mutum malama sun ce tsafta namijin na mace duka suna da bukatar cewa sun yi tsafta shi akwai bambanci tsakanin tsaftar ya mace kuma da ɗan namiji eh to gaskiya akwai bambanci tsakanin tsaftan jikin mace da namiji saboda ko a halitta ma ba ɗaya Allah ya yi su ba so a misali yanzu kin ga ita mace jikin halittanta na matantaka bai ya bambanta da namiji ita nata Allah ya yi mata shi kusa kusa ne da wurin bayan gida da wurin fitsari kusa kusa ne saboda haka cuta zai iya tashi daga nan ya shiga nan cikin sauki ba kamar namiji ba shi namiji kin ga nashi daban ne nashi ba wani kafa da na baya zai iya shiga na gaba hmm. so kin ga wannan ya bambanta sai kuma wurin kamar irin su zufa da irin su in mace ta balaga su al'ada kin ga mace ita tana al'ada shi kuma namiji baya wannan al'adan su zaki ga tsaftan da mace yayi za ta yi ya kamata kamata ya fi duk da dai shi ma namiji yana da bukatan yin tsafta amma ya kamata ya fi namiji sosai kuma mm. ita mace an ce ita take haihuwa za ta kula da kanta ko ta eh, kula da ƴaƴanta eh so in mace na da tsafta kamar namiji ya shafi ita kanta macen da namiji gaba ɗaya general ne ita mace tsaftanta ma yana farawa tun daga haihuwanta ne in kika haifa yarinya mace tun farko zaki kula da yanda zaki tsarkinta daban ne wankanta shi ma daban ne sannan kuma su in ta fara tasawa haka mm. ta kai lokacin kamar balaga za ki ga su hammata mm. da kuma in ta fara al'ada shi ma yadda za ta rika tsarki da kuma shi kan shi kayan karkashi ana ce musu ina din nan mm. yadda za ta wanke su daban yanda za ta sa in ta wanke su ya kamata ta shanya su a rana wato su fatarin da ake sa eh fatari eh mm. da su skirt dan karami da su mm. breziya eh duk waɗannan ya kamata ta wanke su da kyau sannan an tashi ba za a shanya su a daki ba yawanci haka ake a shanya su a bayi za su bushe din amma kuma wasu kwayoyin cuta da rana zai iya kashewa in aka shanya su a inuwa mm. gaskiya ba lallai bane a samu wannan kwayoyin cuta sun mutu kuma yadda jikin mace yake yadda na muke bayani gaba da baya kusa suke in akwai sauran kwayoyin cuta zai iya haifar haifar mata da infection yawanci za ku jin ana cewa infection toilet infection mm. toilet infection a gaskiya ba wani abu wai a ce toilet ne yake kawo infection wato ba bayan gidan bane ke kawo shi wannan cutar a ba bayan gidan bane yanayin yanda mace take kulawa da kanta kamar yanzu misali aka zo tsarki yawanci aka tashi kawai ana cakudawa ne ruwa kawai eh a zuba gaba da baya a hado a kwaso baya a zo gaba an yi bayan gida a kwaso kwayoyin halittan bayan gida a zo a sa shi a gaba sai ga mace ta fara wannan kaikayi din da su farin ruwa mai wari so amma idan za mace ta za ta yi tsarki musamman kila kalanan yara yanda za ku musu bayani ko kuma kafin masu fara tsarkin da kansu eh. sai kin fara wanke gaba tukuna to wato ita uwa ya eh. kamata mai da hankali akan haka eh a wanke gaba tukuna wurin fitsari sannan sai a koma baya shi kadai amma in kika jawo tunda kowanne da kwayan halittan shi ana ce musu normal flora su haka Allah ya yi su a wurin so idan kika je kika ɗauko na wurin bayan gida garin tsarki kika kawo shi gaba sai kiga ya dabura tsarin halittar da ke gaban to shine ake ga an fara samun wannan kaikayi din da wari da farin ruwa amma ba wai kama shi ake a toilet ba shi dama wannan yanayi wato wannan kwarin halittar inda suke su ba cutarwa bane amma da sun matsa sun je wani wuri bakon wuri eh. sai su cutar da wurin su kuma so in kika kula kin ga shi gaban namiji mm, shi ba ya da wani ba kama bane eh, a rufe yake ta ko mace ai kin ga a buɗe so in ta je ta kwaso kwayoyin halittan wurin bayan gida ta kawo shi gaba mm. wurin tsarki mm. to shine zai zo ya sauya yanayin na gaba din inda yake natural din shi ne sai ya kawo cuta shine ake kawo yake kawo kaikayi din nan da wari a ce a farin ruwa mai wari sun fito so yawanci irin wannan da ake ce ma fungal infection mm. candidiasis to ta haka ake samun shi wato maganar da ya tsaftan shi ne iya kullawa da mai da hankali akan yin abin yanda ya eh. kamata shi zai kawo a tsira daga kananan eh. cututtukan nan kenan cututtuka eh to ta yaya ita uwa za ta iya fayyace wa yarta yayin da za ta fara maganan misali jinin al'ada yana za ta kula da kanta kafin ta fara hmm. misali yanzu mu dauka yarinya ce karama wadda ta bata fara ba amma ana sa ran za ta fara kisa akwai wannan alkunya wanda yake sawa ake kasa ma 'ya'ya magana musamman a nan arewaci mm. za ki ga uwa tana ji tana ta san yadda za ta yi amma tana jin nauyin ta zauna da ita ta yi mata bayani mm. shi ko wani hanya mafi sauki da uwa za ta bi wurin fayyacewa yadda cewa ga abin da za ta taras nan gaba kuma ga yadda za ta kula da kanta idan abin ya samu. Ne eh, to gaskiya dama mu mata eh, musamman mu matan Hausawa muna da wannan sai a ce kunya especially irin yar yarinya yar farici So abin da kawai zan yi kira ga mata shine ki ta zama kamar kawai ke kika yi nakudan ta kika yi wahala kika haife ta. So in kika bari kika ce wai ke kunya ko kuma nauyi ba za ki ja ta a jiki ki mata bayanin yadda za ta tsaftace jikinta ba ko me ya kai ya kawo kuma dai ke za ki kwana ciki. Saboda haka za ki ja ki a jikinki da zaran kin ga daga shekara shekara bakwai ma yarinya ai ta dan fara girma da zaran kin ga yarinya ta dan fara girma ta fara wayo musamman yanzu da zamanin mu komai yaran ma suna wayo tun kafin ma su kai ga balaga to mm. ki fara janta a jiki kina nuna mata ta fara dan wanke dan pant ɗinta da kanta ki nuna mata yadda za ta sa dan omo ta wanke pant ɗin mm. ce mata ta kai rana kina mata bayanin wannan kai rana amfanin shi ta san menene yasa za ta kai rana din daga nan kuma kin ga yarinya ta fara tasawa ta kai shekara goma wasu tun tara ma suke fara al'ada zaki fara nuna mata cewa yanzu kin kai shekarun daga jini zai iya fara zuwa miki kuma wannan jinin kamar datti ne da yake fita daga mahaifar mace ga dalilin da yasa yake fita ki mata bayani idan kin ga wannan abin ya zo ga yanda zaki fara kulawa da kanki ko ba a gida bane audugan nan ki nuna mata yanda ake amfani da shi audugan mata din sannan in abin ya zo kar ya zama ta ce tana jin kunya ko ta tsorata ko ta tsorata ba abin tsoro bane ki nuna mata yanda ake sa shi kanshi audugan a jikin kamfan mace sannan idan an gama zai iya bata wando ba wani abu abin tsoro bane ta wanke shi ta shanya shi a rana ki gaya mata kwanakin da ake yi akan wannan al'adan da cewa kuma da mace ta balaga su gashi da suke fitowa hammatanta da sauransu duk mm. alaman balaga ne yakan mm. iya sa ta tayi wari ba shi kadai bane mm. ba al'ada din bane kadai saboda haka wanka ya zama dole wata rana sun ma zai yi a so biyu ko so uku musamman ana al'ada din a tsarki da kyau a yi wanka a sa turare irin na hammata din nan a rika askin gashin mara da gashin hammata duk irin wa'annan in suka jawo ta ba wani abun kunya ba abun kunya ba ne. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku jama'a. sanarwa. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren tattaunawa mu domin jin ci gaban tattaunawar. To, malama bari mu koma ga maganar yin al'adar nan. Kamar so nawa ya kamata a ce idan mace tana amfani da auduga ne za ta canza audugan a wuni guda eh to kin san da yake shi jinin al'ada yakan bambanta hmm. tsakanin mata wasu nasu na zuwa sosai kiga ana ce musu masu heavy flow yana zuwa da karfi wasu kuma kaɗan ne akalla dai in ma dai normal flow ne ba wai yana zuwa da karfi bane akalla so uku wato matsakaici matsakaici hmm. akalla so uku ki canza auduga in so samu ne ma in kina da shi kuma da hali in kin je fitsari kowane fitsari kina zuwa kar kuma a gama fitsari an kuma a ƙara mai da wannan jikakken audugan mai abin nan to zai iya eh. haifar da wasu kurarraji zai iya haifar da wari saboda shi jirin ya sami iska eh, ya riga ya ya fita daga jikinki kuma kin ƙara wanki gabanki kuma kin mayar da shi to zai iya haifar da wari da sauransu warin jiki so akalla so uku haka ko so biyu eh to malama ya magana yin amfani da kunzugu wanda ba su da kila halin za su yi amfani da yadi haka sai yanka su yi amfani da kunzugu a matsayin abin tare shi wannan al'ada eh to bunzugun shi ma akwai yadda za a tsaftace shi ai kar ki dauki tsumma ki sa tun safe har dare a jikinki mm. tun da dai tsumma ne za ki iya yanka in ma sun kai guda ashirin ne a rana za ki yayyanka su da kin je fitsari kuma shi ba lallai ma a ce in kina da tsummo karan da yawa ba lallai a ce wai dole sai kin ta wankewa ba za ki iya kunshe shi a leda ki kona saboda haka shi unzugun nan da za ki ya zama na cewa kina canza shi akai akai saboda ba kaman auduga bane yanda shi audugan kin gaina. yana iska na iya shigan shi da kyau so ba lallai ya haifar miki da ƙurarraji ba shi ko wannan kunzukun yawanci tsimmani ne ga zufa ga wannan al'ada da an ninke shi da yawa kuma an zo an sa shi so in ma zaki iya in kin gilaso so hudu so biyar yayyanka da yawa ki ta caccanzawa in wankewa zaki ki wanke abinki in kuma ba wankewa bane a yar da shi to in wankewa ne misali kila yan eh, uwanmu da suke kauye mm. wanda ki da kila ba su da karfin sayan shi wannan auduga eh. ya za su tsaftace shi ne a eh, wurin wankin eh to da shanyawa za a fara ɗauraye shi sannan sai ki sa omo ki wanke shi da kyau in kina da ruwan zafi ki dan sa shi a cikin ruwan zafi ki wanke shi da kyau sannan sai ki shanya shi a rana shi ma dai yana bukatan shanyawa a rana to malama a cikin tsafta sutura ma tana daga cikin abin da ake kulawa da ita ta yaya mace za ta iya kulawa da dan kamfanta musamman 'yan matasa matan nan dan kamfai dan biriziya duk dai wani abin da ake ce mishi andawiya wato yan buje buje nan da ake sawa ta na ciki mm. to na farko dai ya kamata ki same su isassu ba a ce za a zauna da fan guda biyu yau a sa gobe a cire shi kenan a samu isassu kila na satin sannan in kin samu yadda na faɗi wankewa da shanyawa a rana yana da kyau in ma akwai hali ki goge kayan ki sannan ya zama kina adana shi ba barkatai kawai ki watsa shi cikin kaya wato a mishi ma'adani yana da ma'adanin shi daban sannan shi ma bireziya yawanci muna shirman a ce a sa bireziya tun daga farkon sati har karshen sati shi ɗaya ake sawa so shi ma yana haifar da wato rigan mama kenan rigan mama eh, eh rigan mama so kin ga yanda ake sa shi kowa dai ta san yanda ake sa rigan mama ga hammata ta gefe so zufan hammata da sauransu duk zai iya narkowa ya shiga wannan rigan maman ga zufa a kyarje da sauransu to sai ki ji mace na tsami eh, tana wani bashi bashi gashi ta eh an sa breziyan sati daya ko da ma ba sati daya ba ko da mm. kwana biyu ne kika yi da breziya yake ji wannan yanayin ya canza to sai kiga gashi an fesa turare turare kanshin shi ya fita daban ga tsamin hammata da su breziya ya fita daban da ka shiga wuri kaga ana dan kakkaucewa ana toshe hanci to kin ga wannan wannan gaskiya ba abu bane mai kyau shi ma siket haka ya kamata a yi a wanke shi da omo a shanya shi a rana in an samu hali a goge shi shi ma wurin shi ya zama daban hmm. so wannan duk zai yi maganin duk irin kananan cututtukan nan da ake samu to kamar tsawon wani lokaci ake iya ɗauka kafin a yi aski na jiki don gashi ya fara fitowa ita macen da ta fara balaga eh to kowa da yanayin yadda gashi ke fito mishi a jiki amma kamar dai yadda al'ada ya nuna ko kuma zan iya cewa a musulunce an ce kwana arba'in so amma kuma wasu zaki ga gashin na fitowa kila cikin sati biyu gashi ya fito nan da nan musamman na hammata haka ko na mara ba sai kin bari a'a ya kai wata biyu wata uku ko kuma a'a sai kin gama al'ada ba in yana sa ki wari a kai a kai sai ki riga aski ko da sati biyu ne in kuma a'a bai ma fitowa sosai ko kuma ba ya sa ki tsami ba wani zufa ba wani abu zaki iya bari kwana arba'in din ki aski to mu kuma tun daga farkon fara bawa ita iya mace kulawa musamman bangaren tsafta mm. kin yi maganan cewa ita jaririya mace da namiji akwai bambancin yadda ake kulawa da su a maganar tsafta tun mm. daga lokacin da take jaririyan har ya zuwa girma so mm. za ki iya fayyace mana abubuwan da ya kamata uwa ta sa ido a kai har da yarinyar ta kuma tana koyar da ita har ta girma din ba da maganan bayan bayan maganan al'ada din to ita jaririya dama ba abin da za ta iya makanta soke ne zaki sa mata ido a komai to abin da ya fi muhimmanci dai a mace jaririya mace shine kula da yadda zaki tsarkinta da canza mata tun tunda yawanci pampas ake sa musu ko irin napkin din nan so kula da yadda zaki mata tsarki yadda na kamar yadda na faɗa da farko cewa tsarkin karki yadda kin zo ma yarinya tsarki kawai kin ɗauki buta kin kwarma ruwa kina cakuɗa gaba da baya wanda yawancin mu haka muke tsarki tsakani da so ki tabbatar da cewa in zaki tsarkin kin fara wanke gaba sannan sai ki wanke baya in bayan gida ta yi in ma bata bayan gidan ba dai kika wanke gaban kika wanke bayan shi kenan sannan kuma kar ya zamana cewa a kin bar yarinya tun daga safe har dare da famfas ta yi kashi eh. shi kashin kuma ake ga ba wai bayan kaɗai yake tsayawa ba ya cika ko ina ya zo har ya shiga gaba yadda na muku bayani cewa kwayoyin halitta na bayan daban na gaba daban to na baya sun shiga na gaba sai kiga an zo an fara samun yan kurarraji din da yara ke a ce ko ila ga wuri yayi jajir sannan kuma da yawan da rage yawan sa pampers din da ake ma yara yawanci yanzu mu yan zamani yanzu na zamani eh kunzugun zamani aha yawanci yanzu mu yan gayu ne zaki ga da iyayen mu ba ruwansu haka nan za mu fi tsarin a wanke a kashin a wanke mana a bar mu sha iska to eh, zaki ga wannan eh wannan kurarrajin da wannan um, menene eh lada suwaye sun ragu to amma yanzu zaki ga an bar yarinya ko mun abin nan ko ba ta kashi ba eh ga zafi gashi an yi fitsari gashi haka nan sai ki ga nan da nan wurin ya fara samun matsaloli mm. saboda haka in ma ba za ki iya hakuri da fitsari da kashin yarinya ba ya zama akai akai ana canza famfas din yarinya mm. akai akai kalla so biyar ko so shida a rana da an dan duba duba an ga cewa ta yi kashi ko wani abu a cire a wanke a mayar mata da sabo in kuma napkin ne shi ma napkin din ya zama yadda ake ma eh, ƙananan kaya din nan na mata a wanke su a shanya su a rana in sun bushe in kina da hali ki goge in baki da hali kuma a ninke su a sa su a wuri mai tsafta to ana shafa vaseline a duwawu amma kuma akwai wani mistake da muke yi duwawun yarinya ba komai sai a ɗauki magani a rika damɓarawa a wurin to shi kanshi zai iya yin tasiri akan wannan kwayoyin halittar na gaban mace da ake ce ma normal flora da na muku bayani so zai iya ma eh tun kafin ma ta samu cutan ya zai jawo mata tunda na ce miki abu kadan ya taba wayannan kwayoyin halittar zai jawo zai hargitsa su sai su fara haifar da rashin lafiya su sun ji sabon abu saboda haka ba wai lallai ki sa mata cream din nan ba ko in dai ba kurajen bane suka zo mata kawai tsarki din da canza kan akai akai ya wadatar unzugu na zamani din nan da ake sawa saboda haka ba sai kin ta shafa musu irin wayannan abubuwan ba suna da matsala akan kwayoyin halitta da a wurin ya kamata su zauna. To da karshe malama a ba mu shawar akan yadda za kula da jikin gaba ɗaya da kuma muhalli. Shi tsaftan jiki da tsaftan muhalli suna tafiya tare ko kin yi tsaftan muhalli kika bar jikinki biki komai ba sannan in kika yi tsaftan jiki kika bar muhalli da datti shi ma biki komai ba so suna tafiya a tare ne kamar yan uwan juna ne saboda haka a yi kokari a kula musamman mu mata da mu ne masu zaman gida inda ake yi dafa abinci da su ban daki bayi din shi kan shi da dakunan kwana ya kamata ya zama cewa ko da yaushe a tsaftace yake ana share shi ana amfani da irin irin su magungunan kashe kwayoyin cuta ana ana goge wurare a goge a wanke bayi a sa musu magungunan kashe kwayoyin cuta sannan kuma ke kanki jikinki ya zama kina wanka yanda ya kamata wanka so ɗaya so biyu so uku in ya kama a rana um, aske gashin hammata aske gashin mara amfani da su turare dinnan da zai um, kashe warin jiki sannan kuma wajen gidanki ya zama cewa ciyayi ana um, cire su ana kona bola ana akwai inda za a wanke su kwata su wuce da sauransu saboda in ba haka ba akwai cututtuka da su iya samun mutane ta hanyar wannan so sannan kuma wanke hannaye yana da matukar amfani yanzu gaskiya musamman yanzu da ake fama da cutar corona ke kanki a gida da yara in an tafi makaranta an dawo yana da kyau akwai ruwa da sabulu da za a wanke hannu akwai abin da za a sa a goge hannun da shi hand sanitizer na a rika amfani da shi saboda ba a cika kulawa ba yanzu zaki ga yara sun dawo kawai an zuba musu abinci sun doba na hannu a ciki an je an yi taba tabe an gama wasanni an gama taba duk wani datti an zo kuma an sa hannu an ci abinci saboda haka yana da kyau sosai a rika wanke hannu kayan sawa kuma a rika wanke su yanda ya kamata Allah ka ba mu sa'a sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa'a kama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kwabe azaba gobe. Legi ya kwaɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so. Sanga da likitoci masu kulawa da masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Har ila yau Binta ba ta yi nisa ba, kafin mu karkar shirin namu za mu leƙa filinmu na kwalama. Wayo Allah tuwo. Mai sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke. A yau muna tare ne da malama Ummu kusum Muhammad wacce za ta gabatar mana da wani farfesu wai mai daddawa. To me sauraro kowa dai yana jin ana cewa farfesu mai daddawa wanda iyaye da kakanni suka yi amma matan yanzu da wuya ki ji an yi amfani da daddawa akan abubuwa da yawa na girki dan yanzu ko miyan kuka kar kubewa wata sai ta ce miki ita ba za ta sa daddawa ba <laughs> to wani mu ji sirrin daddawan kuma da mi farfesu mai malama ummu za ta zo mana da shi a wannan zaure namu malama barka da zuwa barka mu da jiya binta malama ummu kin ce farfesu zamu yi mm. kuma na daddawa kuma mai daddawa daddawan mata batsu sai an fi ce mata haka eh wannan me dai wanda tafi warin ma kenan bakan nan wannan bakan zaki ganta kamar tsaki tsaki haka to da ita za mu yi amfani yau insha Allah to malama Umar shigo mana cikin kitchen to Assalamu alaikum masu sauraron mu da farko dai za mu yi wannan farfesu shi bai da zaɓi a ce ko nama ko kifi duk wanda Allah ya hore maka kuma naman ma kowanne iri ko na rago ko sa ko kai ko ma na maciji ka samu za ka yi farfesun ka ko hmm, kifi musamman ko zuru yawwa musamman mu zuru kin ga aka yi wannan farfesu na maciji ai ba karamin daɗi yake yi ba kai ka tsinawa mun bakku a baya fa ai wannan ina ganin kila saboda suna tsoron shi ne ko to kila mm, suna tsoron shi ne ba sa iya amfani da shi mm. to da farko ki samu ko naman ki ko kifin ki sai ki samu kayan miyan ki bayan kayan miya za ki samu sinadarin ɗanɗano bayan sinadarin ɗanɗano gishiri sai kayan ƙanshi duk wanda ke da bukata citta kanumfari tafarnuwa duk wanda ke da bukata a kayan ƙanshi wanda kike ci za ki tanaje shi sai kuma ki tanaji man kaɗan ki to in baki da man kaɗan ke samun man gyaɗa ki amfani da shi da farko za mu bari mu fara sarrafa daddawan mm-hmm. daddawan batsen ki ba inda ake amfani da daddawa ake amfani da ita ba rakisa daddawan batsen ki a cikin turmi da citta sai ki dake su su liƙui su yi gari sai ki koma sai ki kwashe in kika kwashe sai ki zuba shi a cikin roba haka in kika zuba shi a cikin roba ki zuba mishi ruwa kamar yadda yake dama gyada in zaki yi kunun gyada. to haka shi ma zaki wato sai an narkar da shi Yau sai an narkar da shi mm. kaya ya zama kaman kullu ya zama kaman kullu to sai ki koma inda suke tace gyada still ki saki dinka tace shi wato ki samu rariya kike na sai ki tace rariya shi kuma ba ki samu rariya ba idan ka zuba mishi ruwa ka dame shi din nan ko zaki ga ruwan ya canza kala zai canza kala zai koma kamar ruwan madara haka kamar irin kin dama kamar madaran ruwa haka mm. haka zaki ga ruwan ya koma to sai ki tace shi ma'ana idan har ba kama da rariya yawwa sai kai a hankali kamar ya dan kwanta kasa yawwa sai ki tsiyaye wannan ruwa mm. idan ki tsiyaye wannan ruwa shi shi asalin tsakin zaki gan shi baki yana can kasa yana can kasa zaki gan shi baki to idan ma madaran da bai gama fita ba zaki kara mishi ruwa in ki kara mishi ruwa ki gauraya ki gauraya ki gauraya ki bar shi dan kwanta sai ki tace za ki ga asalin tsakin ya koma baki to sai ki zubar da wannan tsaki ba ma bukatan shi shi wannan ruwan madarar na daddawan batso shi za ki zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya idan ruwan farin girkin kenan farin girkin kenan za ta zuba a tukunya in ta zuba shi a tukunya sai ki dora shi dan tafarfasa ya dan tafarfasa sai ta zo ta zuba kayan miya kayan miyan shi ba soyawa za a yi ba za a zuba shi haka akan wannan ruwan to me da menene a cikin kayan miya kayan miya mun ce tattasai albasa rugu mama bukatan tumatir za mu zuba shi a cikin wannan ruwan da ruwan batsa da ya tafarfasu za ki ji ma da ganshi saboda kin sa mishi citta to kuma a cikin jirgin ake sa tafarnuwa sai ki zuba shi kika zuba shi sai ki ɗauko ruwa sai ki zuba ruwa kai ki cika ruwa in kuma kina so da romo sosai kin san yake daidai bukatar dai ruwan farfesun ki mm. to bayan ya tafarfasa farfasa ɗauko dauko abin da kake da bukata nama ne in kifi ne in ma naman macijin ka samu sai ka zuba to kin ga shi naman maciji da kifi ba su da karfi eh, ba su da karfi naman maciji da kifi ba su da karfi to kin ga ba ki sa ruwa mai yawa ba kenan mm-hmm. in kuma nama ne kin ga musamman a ce ko naman sa haka shi yana da karfi ba ki zuba ruwa ka ruwan ka sai ki zuba wannan naman naki a ciki wanda kika samu sai ki zuba shi a ciki dama kin sa sinadarin ɗanɗanonki kin sa gishirin ki. kin saka duk wani spices da ke da bukata kayan kanshi a ciki sai ki maida sai ki rufe shi in kika rufe shi in ya nuna za ki sauke abinki to kin ga ina maciji ne ba sai kin yi amfani da mai ba saboda shi yana da maiƙo to eh, ba sai kin yi amfani da mai ba wato shi mai kone da shi shi mai kone da shi hmm. kin ga wasu wasu kifi ma ba su cika samu shi mai ba aka sami kifi mai ko to kin ga duk ba sai ka san in kana da bukatan jeman naman ka ba mai ko bane sai ka so dama ka soya wannan man kadi sai ka tsiyaye man kaɗan ka a ciki to wannan shine farfesu mai daddawan batsu sannan hajiya binta wannan farfesu mai dogon ko ba wai daɗi kawai gare shi ba hatta ga lafiyan ya mace misali mace mai shayarwa ake ji an ce wata nonanta ya tsinke ba kauri ba maiko to wannan farfesun shi ake yi wa duk wata mai wannan lalura mu je a can kuma cikin ikon Allah yake da ta fara sha yau gobe jibi ta ci naman ta sha roman ake ga ruwan nono ya gyaru to da fatan mai sauraro zai gwada ya ga yadda ake wannan farfesu mai dadda da kuma amfanin da yake da shi to amma mana cikin wannan farfesun baka iya dan yankan ganye misali ka dan watsa a ciki zaka iya sawa mm, abin da ra'ayin ka yake so abin da ra'ayin ka yake so amma in dai zaka yi na wannan na ya kawo maka ko ya gyara maka ruwan nono ne eh. a to ba za ka sa wannan ganye ba na manta ba gaya wa masu sauraro ba in za ka yi na wannan ya kawo maka ruwan nono za ka sa mishi albasa sosai mhm. ka tijjiga mishi albasa ka suba mishi sosai albasa ta ci sosai a ciki Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kwaji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa a cikin wannan shiri da Daniel Brown da ya haɗa wannan shiri baki ɗayansa. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.